Bismillahir Rahmanir Rahim. Zakin mata. Kashi na goma sha uku. Gani yadda Alhaji Bakar ɗaya ya zauna hankalinsa tashi, ya sa Mam Juliana ita ma zama a kujerar da ke fuskantar wanda yake zaune. A hankali ta fara kora masa bayanin Alex da kuma yadda Mom Silbalan wato yayarta ta nesa. Daga ƙarshe ta gangaro masa har haɗuwarsa da A'i da aurenta da ya je church aka ɗaura masa, wanda a yanzu juna biyu ne da ita. Hmm. jan numfashi dadi ya mai karfi yana sauki a kana ya ce aisha ki yi haƙuri da duk abin da ya faru ki yafe ma yaro na bisa ga cutarwar da ya maki tabbas kowane ɗan adam yana tafiya ne a bisa zanen ƙaddararsa wannan ƙaddara ce ta alex wanda ga makomarta duka ba zai mana daɗi ba a yau zan mai da ki ma iyayenki mu je domin a yi masa bayani mu kuma ba sa haƙuri kalla alhaji bakar Macedo a ita kana ta ce eh na san da wannan amma kuma ban ji kayan maganar fito da Aliyu ba. Shi ma burinsa kenan har muka shigo nan garin. Duka a tunaninsa zai je ga iyayena ya ba su haƙuri. Sai wannan abin ya faru. Zan fi jin daɗin a ce da shi a wannan tafiyar zuwa gidanmu kamar yadda shi ma ya so haka. Shiru su dukkaninsu suka yi suna jin bayanin a'i. Kana Alhaji Bakar ya girgiza kai tare da cewa Hajiya Maryam za ki biyo ni don mu je ga hajiyata sannan ina so na tara duka famili na don ne su bayani. ina mai baki hakuri Maryam domin ko ala kanwar Aliyu ita ce wacce ta fallasa duk wani ayyukansa makasa har aka kai ga wannan matakin sauran dagowa mam Juliana ta yi tana kallon Alhaji Bakar kana ta ce Allah mai iko ba komai ba ne, ai sanadin wani abu za ka ga Allah ya yi sanadiyar haɗuwar babban abu gashi za ta ji labarin dan uwanta ne sannan kuma ni ma zan ga yata wacce na barta tun ba tafi shekara ɗaya ba a duniya girgiza kai dariye yana jajantawa yayin da a isam ba ta majinsu dan da ta rufe idanunta a yanzu fuskar alex kawai take gani yana sakar mata wannan murmushin nasa wanda ita kaɗai take ganin irinsa daga gare sa ina son ki matata wannan furucin nasa ta tuna wanda ya sa ta zuba musu wasu irin zafafan kwalla ko pm shiru duka falon aka ɗauka tsawon mintuna goma daga masu kuka sai masu haɗawa dogon tunani Aisha na hango zaune kusa da wata 'yar tsohuwa wato mahaifiyar alhaji bakar mace hajjiya turai allahu akbar allahu akbar tabbas kware, murya mu kin ga rayuwa kin kuma cika 'yar halak da kika kasa sakin addinin musulunci da haka insha Allah wannan kin dawo cikin zira'an nan tamu kenan dawowa ta har abada juyawa ta ga Alhaji Bakar Macido tana share hawaye kana cike da girma ta ce tabbas kayi kuskure da ka raba 'ya da uwarta ita hajiya rahima ba za ta iya karɓar ƙaddara ba da ta haifi yaro ya mutu sai maryamu za ka rarrasa ka amshi yarta a halin da suka haifa a rana ɗaya ka bata shi ma wannan kuskure ne babba Ƙwarai, a halin ki yafe mana duk da ban san ni lokacin da aka yi wannan aiki ba amma tabbas mahaifiyarki kin yi sa'ar uwa ta gari mai sadaukar da farin cikin ta don wasunta ɗago da idanu a halin tana sharɓar hawaye cikin dasasshen muryarta ta furta yanzu kenan babu da za a fito da ɗan uwana daga kurkuku tabbas na yi nadama na kuma yi da na sanin kasancewa ta. yar jarida ki haƙuri alan ƙaddara ce tabbas wannan haka Allah ya rubuta ba ta farta idanunsa sun yi jajir shi ma da gani ka sai na cikin ƙunar rai da rashin jin daɗin al'amuran nasu tabbas daga yau na ajiye aiki na ta yar jarida na bar jarida bari na har abada kuwa kallon duka suka yi har da hajjiya da hima wacce san bata yi la'asar ba dan dawowar mam juliana rayuwarta tabbas ta ƙudurcin abubuwa da yawa na ɗaukar fansa na kuma ganin ta bar da ita rayuwarta gaba kiɗa da na mijinta ga kuma uwa uba sabon labarin da ta ji a yanzu wai ahalan ba yarta ba ce yar hajjiya maryam ce wato mam juliana haba ahalan ki kwantar da hankalinki please aliyu zai dawo duk yadda za mu yi a yanzu babu yadda za a yi mu fito da shi daga wannan halin har sai nan da wasu watanni a lokacin da mahaifinku ya zama president sannan ba daga zamansa ba ne ba za mu fito da shi dole su yaɗa wani lokaci tukunna kamar ayan ta bama hajjiya da hima amsa ne suka ga a ita miƙe tsaye idanunta a kumbure murya a dashi ta ce yayi ina muku fatan allah yana da ya ba da sa'ar siyasa ni zan wuce garinmu yanzu saboda ban ga amfanin zama da ku ba sam ba za ki tafi ba aisha ba zan taɓa bari matar yayana ta koma ƙauye ta rayuwa ba a taƙaice ta yi nesa da mu ba mu san halin da kike ciki ba da kuma yaron cikin ki da haka ni ma na gama yanke hukuncin barin kowa nawa zan bar najeriya mam maryam ku yi min afuwa ba zan taɓa dawowa ba har sai ranar da ɗan uwana ya zama yantacce ta haka zan tafi da aisha don cika ma ya aliyu mafarkinsa a'a wannan wace irin magana ce ke ala kina shine abin da zuciyata ta yanke Da haka ku yi haƙuri hajjiya alan ta furta tana kallon hajjiya turai wacce a yanzu ta rasa abin faɗa mun yarda da haka ki kula da Aisha a hala amma kafin ki tafi da ita za mu so mu je garin su don mu nemi yardar iyayenta Rimsa ido a halin kana ta ce shikenan momi tam yanzu ku yi haƙuri zuwa gobe mu duka sai mu je ga iyayen Aisha mu yi masu bayanin komai mu kuma ba su haƙuri a bisa al'amuran da suka faru dadi ya furta na kallon fuskokinsu wanda ba ka iya karantar komai kamar yadda Simon Maryam suka yanke wato Mam Juliana a washe garin ranar Laraba ce suka isa garin sa'i inda kai tsaye suka nufi gidansu wanda da isarsu ba su tadda kowa ba a gidan sai kango kuka a ita fashe da shi tana kiran sunan umma umma abu wacce bata ganta ba kwata-kwata a gidan tuni labarin dawar a ya fara kewaye ƙauyen sakamakon yara da suka ga su daga motar wannan yasa tuni mutanen ƙauyen suka fara fitowa a nan ne aka kai su gidan mai gari labarin babu daɗi domin ko mama abu ta koma gidan iyayenta yayin da baba ilishi kuma ya bar ƙauyen ba a san ina ma ya nufa ba saboda tsabar tsanar da aka yi masa ko ina ya wuce hantara har da masu jifarsa daga nan ne aka yi masa jagora zuwa garin su mama abu mutane masu karamci da sanin girma kenan hannu bibbiyu dattawan suka amshe su suka amshe su dadi duk da sun ji abin da ya faru tsakaninta da aliyu abin da ya dada ba su mamaki shine inda suka ce a tambayi yarinya tana son mijinta idan tana son shi a nan take a gyara aure ko don cikin jikinta duk da hankalin a iya tashi da ta ji wannan maganar amma kuma sai ahalan da mama abu suka rarrashe ta akan hakan shine daidai kuma shine samuwar yancin yaron da za ta haifa tabbas ita a iya yanda ta so shine ta zauna da mama abu wanda a tunanin ta auren aliyu da za a maida ba lallai ne su bar ta a nan ba to haka ya kasance a wannan rana aka gyara auren aliyu da aisha inda wuraren yammaci sajiya turai suka nemi tafiya da a'i amma sai ta nuna ba ta bukatar haka wannan sa dadi amincewa kan abarta a nan ta yi kwana biyu da haka suka yi sallama kowa fuskarsa cike da annuri a kwana a tashi babu wuya yau satin aisha biyu kenan da dawowa hannun ummanta inda duk da ta ji labarin iyayenta sun rasu dama mama abu rukon take yi amma ba ta ci komai ba saboda tana son mahaifiyar na ta matuka da hantsi ne wuraren karfe biyu da minti arba'in mama abu ta fito daga ɗakinta tana gyara mayafi inda a ike gefe tana ɗauraye mata kwanoni mama ina sake tafi haka da wannan ranar kallanta mama ta yin kana ta ce kasuwar gari nake suna na leƙa yanzu idan na dawo sai mu ɗaura girkin yamma a'a mama ki kawo na je miki bude maki ba ma'aba ta cikin sauri tana cewa ke E kin manta ke fa matar aure ce da haka ba ko ina ba ne bai kamata ki rinƙa zuwa shiru a ita idan ba ta son zamanta a gidan ita kaɗai idan ta zauna ita ɗaya, to a kullum ba ta da tunani sai na rayuwar da Alex wato Aliyu ke ciki a gidan kurkuku shikenan mama ban yi miki musu ba amma dan Allah ki bar ni mata fita tare hmm. sauke numfashi mama aba ce kana ta ce shikenan dauko hijabin kito sai mu wuce mikewa Aisha ta cike da jin daɗi kana tana nufi ɗakin tana fiddo da hijab ta yi tsakar gidan ne kawai ta ga wasu irin murɗaɗɗun mutane cikin baƙaƙen kaya duka fuskokinsu a rufe wata murya ce wacce ta mata kama da wanda ta sani ta ji yana cewa ga ta nan ku kama ta mata da ita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shiru wani ya daka ma mama abu tsawa da take salati ina abubuwan da alexander ya baki tambayar ya mata zuwan bazata jikinsu ko ina rawa yake banda a'i wata ta tsaya kurum tana zuba wa sarautar allah ido tsohuwa kin san wannan menene ɗaya daga cikin sifirta yana ɗaura mama abu bindiga aka wanda jiki na kirma mama abu ta ce ku yi girmansa allah kar ku cutar da mu mene muka yi maku wannan ita ce tambayata ta ta masu hankali wani ya furta yana takuwa zuwa inda a a'i take tsaye ita ma sun daddaura mata bindigogi aka tamkar wace ta yi kisan kai ke yarinya ki taimaki ki da kuma jaririn cikin ki ba mu dukkan wani abu da sa alexander ya baki idan kuma kin ki za mu tafi da ku mu yi maku kisan wulakanci hmm. shine abin da ya kawo ku ko da ban sani ba kuna daga cikin yaransa wanda a shaida ma ba zamar Allah kuke da shi ba dan ya gagare ku ne da ba dan haka ba da tuni shi ma kun nemi tasa rayuwar to ni kam a yanzu sai dai ku yi min duk abin da za ku yi ba zan ba da komai ba don ba za ku samu komai daga gare ni ba a ita furta muryarta a dake babu alamar tsoro dan ita ga baki ɗaya ta ji zuciyarta ma ta kashe tun daga ranar da ta rabu da Alex sau da dama tana mamakin kanta ita ma dan cewa take me yasa take jin sa rufe ido da za ta yi ta buɗe? me yasa a kullum take ganin sa a barcinta tabbas ta fi alakanta wannan da tausayinsa ne ya ɗarsa a zuciyarta murya wani inyamuri ne ya katse ta yana cewa tabbas da ba don kar mu yi abin da ba shi ba mu karya umarnin malam silbalan to da a yanzu mun karki mun raba ranki da jikinki ku tasa su mu wuce da su duka haka aka tasa su mama abu suka fice da su daga gida suna tura su a motocinsu tare da kai su inda ba su sani ba alhaji bakar yau dai allah ya yi ka gani allah ya bayyana mana abin da muka daɗe muna jiran dawowarsa wato hajjiya maryam da haka ya zama dole a cikin satin nan mu nemi malamai mu ji a auren ku yake za a sake mayarwa ne ko ko auren yana nan hajjiya turai ke magana tana kallon alhaji bakar da ya zama a gabanta cike da ladabi ta uwa da ɗa hmm, gaskiya ne hajjiya ni ma kaina a kwanakin nan da wannan tunanin nake kwana nake tashi sam hankali na baya natsuwa in ganta a can wani gida daban ba gidana ba Ƙarar shigowar saƙo wayarsa ce ya sa shi kai idanuwansa saman sikirin ɗin inda ya ga an turo masa saƙo kamar haka. Barka da warhaka ran kai daɗe. Yanzu na samu labarin sakin yaron mu Aliyu daga gidan kaso akan wasu kwaratan sojoji. Sannan ina ta ƙoƙarin kiran wayoyinsa duka ba sa shiga. Zumbura Alhaji Bukar yayi yana miƙewa tsaye tare da ƙara gyara zama medicated glass ɗin idansa. Lafiya wani abu ne ya faru? Allah ya sa mu ji alheri. Hajiya Turai ta furta tana kallon Alhaji Bakar tare da jiran jin amsar me zai ce daga bakinsa. Hajiya, yanzu Hajiya Maryam ta turo min da sakon Aliyu baya gidan yari. Gwamnati ta sake sa saboda wasu hujjoji. Yanzu haka bata san inda kuma ya nufa ba. Alhamdulillah, Allah mun gode maka. Yanzu me na shiga tashin hankali kuma? Hajiya, Aliyu bai san ni mahaifinsa bane. Kar ki manta, mun so gwamnati ta bar ni da yi magana da shi, amma suka ce a'a sai yayi sati biyu a gidan kaso, sannan kowa ke da damar ganin sa. karki manta, Alan ce ta sanadin faruwar komai. Aliyu Haidar ni na san waye shi, zaki ne, wanda baya taɓa barin a kaisa ƙasa, bai rama ba. Alan ce abin harinsa a yanzu. Kada ya cutar da ƙanwarsa uwa ɗaya uba ɗaya bai sani ba, ya yi ba da gangan ba. Tabbas maganar ka gaskiya ce. Kai kiran Alan ka turke ta a cikin gida, kar ta fita, har sai an ga Aliyu Haidar sannan. Juyawa Alhaji Bakare saurin yana faɗin to, to, to. Hajiya babu damuwa bari na je. yana magana tare da kiran layin da rahima don yanzu ji alan na cikin gidan ne ta mota yake kiran lambar da rahima amma kuma kash ba ta shiga hankalin dadi idan ya yi dubu ya yi ƙololuwar tashi a haka yake cewa da direbobin su ƙara gudu kin sani tafirta tana sauke mata faskeken gilashin idanta ga wasu zaƙo-zaƙon eyelashes da suka sako binta da kallo a ita yi kana ta ce ban san ki ba sai dai yanzu idan kin min bayani juyawa ma balan ta tana kallon su David kana ta ce, "Hm, ashe yarinyar tararra ce ba ta da kunya, to ba sai na ƙara magana da ita ba, domin a da na yi niyyar barinta a rayi, amma kuma a yanzu ku kashe su duka da 'yar da uwar, shi kuma sauran duk abin da muke bukata daga hannunsu, David ka tura wasu daga cikin mutanenmu su nufi gidan su yi sanka-sanka da komai a fiddo da su. Kasa magana mama Abatai wanda a ita ma da ido take kallon matar da ako kallo ɗaya za ka fanci ba ta da imani ko tsoron Allah Dago da Aisha suka yi suna ɗin guzata, tare da ta sakiyarta suna ƙoƙarin fitar da ita daga gurin don su cika umarnin Madam Silbalan. Joshua da ke gaba ne suka ga yayo baya a tsorace yana fito da idanunsa. Gumi na karyo masa a lokaci ɗaya. Cikin daka tsawa Silbalan ke tambayarsa lafiya? Amma sai muryarsa ya harɗe ya hau rawa yana furta. Boss, boss, ta furta cike da rashin fahimtar ina ma ya dosa. ya kuma nufa kai dalla kai mana magana dabi da furta a zafafe yana yin gaba ba tare da jan labulan inda shi ma da sauri yayo ba jiya kamar ya fitsari a sa don tsoro murya tana kirma da rawa ya kalli madam blan yana cewa ya dawo shi kenan mun shiga uku cike da shan jinin jikinta ta furtawa kake so ka ce min alex yes kin is back sauran dagowa a ita tana kallon su jin an ambaci sunan alex ta san waye suke nufi kafin su yi wani motsi tuni jami'an sun banko ciki alex na ba su umarnin su kama su duka bai tsaya bin ta kowa ba cikin izzar sai taka yana isa zuwa inda madam sublan take kana ya ce karki mamaki yaron ki ya wuce yadda kike zato na gode da kulawar ki da kika bani na raba ni da mahaifiyata da ɓoye asali na na tasowa arne wanda rayuwarsa babu daɗi sam tabbas shigowar ta rayuwata haske ne ta kasance man fitila ya furta yana nuna inda a'i ke tsaye kana ya ci gaba da cewa ita ɗin wata babbar gudunmawa ce Allah ya turo ta rayuwata don na bambance baki da fari shi yasa nake son ta sosai ina son ki Aisha mazawa ya zuwa inda aisha take yana kai hannunsa tare da shafa gefen kuncinta a hankali ta ɗago idanunta da suke zubar da kwalla da ta rasa na menene ganin hakan bai tsaya duba ga jami'ai ba ko mama abu ba da sai bai san ma wace ce ita ba kawai sai ya haɗa bakin saye da nata yana sumbata yana rungume ta tare da mannata a jikinsa dpo ne ya furta sa za mu wuce da su yanzu don shi kam shi abin na alex ma ya ƙayatar da shi tabbas yana zafin son matarsa ko ba a faɗa ba a aikace za ka fahimci haka ba tare da ya zare bakinsa daga nata ba da hannu ya ɗaga ma dpo alamun ya yi aikinsa haka aka tattara su musulblan daidai su dadi na shigowa ƙoƙarin zamewa yake tana shirin janye jikinta daga na alex amma abin ya gagara sumbatar ta yake ita ko ga irin mama abu da sauran mutanen da bata san ko su waye ba aliyu ya ji an kira sa da bakuwar murya wannan ya sa shi juyawa yana zare bakinsa a hankali daga na aisha alhaji bukar macido da suman maryam ya gani wanda su ma isowarsu kenan bai kuma san yadda aka yi suka zo ba duka familin ne har da su fahad da ahala hajiya maryam ne ta kalle shi don ta san a ganin sa bai yi komai ba sai ta watsa masa rara tana cewa aliyu ba za ka taɓa canjawa ba ko a gaban mahaifiyar yarinya kake mata ba ta wannan muke ba maryam a yanzu dai a fara tafiya da waɗannan mutanen kalansu billahi hajiya maryam tai mu tana girgiza kai don babu abin da za ta iya cewa da ita tana gani aka tasa su yayin da alhaji bukar ya kai hannunsa yana kama na aliyu yana furta mu je aliyu kallon mahaifiyar nasa yana son karin bayani amma kuma bata bashi wannan damar ba kai tsaye labarai ya fara zagaye gari akan alex da kuma waye shi wanda a kwana biyu magana ta gama karaɗe ko ina na sada zumunta a kuma wannan lokacin tuni alex ya san waye shi amma sai mahaifiyarsa ta riko da a'i ta zauna da ita na wasu lokuta shi kuma ya wuce saudiya don sanin wasu abubuwan da suka shafi addini a haka rayuwar ta suke shuɗewa na tsawon lokuta inda hajiya maryam ta koma gidan alhaji bakar mama abu kuma alhaji ya bada ɗaya daga cikin gidajensa ya mallaka mata inda take rayuwarta da masu aikinta a ikam sam hajiya maryam ta hana ta a nan suke rayuwa take bata kulawa a cikin gidanta after ten month kallanta yana rungume ta tare da haɗa jikinsa da nata wannan ita ce daren mu da tafi kowanne a wajena daren da nake jan na cikakken namiji kuma nake ƙara godiya ga Allah da ya haɗa da ke sanadiyar shiryata ina son ki Aisha duk da ba wannan bane karan farko da ya saba rungume ta amma a wannan karam sai ta ji abin tamkar bako a gare ta Ƙoƙarin janye jikinta take yi da dabara amma sai ta ga ya ƙara matso ta jikinsa yana farta yanzu fa za mu yi kwanciya ɗin da ba mu taɓa yin mai daɗin shi ba duk da sai ina yi ina kulawa da bebi ya bar yana shafo ƙasar mararta zuwa cikinta wanda har ya fara fitowa sam ta rasa mene za ta ce da shi tabbas tana jinjina masa na tsawon watanni uku da bai yi wata mu'amala da ita ba yana ƙasar saudiya na tsawon wannan lokacin yau kam ta san mai kwatar ta sai allah ne tuno da ɗan ƙaramin bakinta ta gaba tana mai na reda su da idanunta a shagwabe ta ce amma rufe mata bakin ta da hannunsa kana karike mata magana nata da cewa a hankali dariya ta kamar yadda shi ma yake tana gida masa kanta kin san ya zamu fara komai dai girgiza masa kai ce alamun a'a kana ci ina zuwa mijiya ta ga yana na far suite tare da rage hasken bedroom ɗin. yana zama dun light kamar ya taho inda take sai da ta cire kayan jikinsa sannan ya nufo gadon da take kwance can ƙarshen gadon ta kwanta ganin hakan ya sa shi kai hannunsa yana matso ta jikinsa tare da manna ta bisa faffaɗan ƙirjinsa I love you my jikinta ne ta ji ya ɗauki rawa sakamakon hannunsa ta ji yana sarrafa ta ta ko'ina yana wani matsa tare da jan numfashi ta ko'ina yana saukewa